Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu barkanmu da sake haduwa ta cikin sabon shiri na rabin ilimi shirin da ake kuke ko tambayoyi sannan Sheikh Muhammad Tukur Morikiri lemo mai wa'azi da sulhu a hukumar Hizba ta nan jihar Kano kan amsa tambayoyin da kuka aiko mana musamman abubuwan da suka shafi addinin musulunci duniya da lahira malam a wannan karo sai kai sallama da masu kallon <coughs> assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dan uwanku a musulunci Muhammad Tukur Morikiri lemo. mai wa'azi da sulhu a hukumar hizba ta jihar kano mun ziyarci wannan mujalla a ta mujallar matashiya domin isar da saƙon manzon allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to malam tambayar da zamu dauka a wannan lokaci tambaya ce wadda ta fito daga wata baiwar Allah ta ce malam ina yin jini amma kuma bana iya gane tsayawarsa domin idan ya tsaya sai ya dawo ba mamaki ko tsakanin kwana biyu zuwa uku shin yaya matsayin ibadarta to kamar yadda annabi rahama yake cewa ina damul haid damun aswad yu'rab jinin al'ada dai jini ne ainihin mai duhu yana da bambanci jajaye ne jinin al'ada da rashin lafiya suna da bambanci duk ja ne amma shi jinin al'ada ya fi duhu jinin rashin lafiya yana da haske manzala yake cewa urab sananne ne amma gurin wace za ta iya ganewa hanyoyin da ake gane bambancin jinin al'ada da jinin ainihin rashin lafiya hanya ta farko dai shi yana da duhu idan kina cikin jinin al'ada kika jini mai haske ya zo to na rashin lafiya ne za ki iya yin wanka ki sallar ki al'ada ta kare hanya ta biyu kuma jinin al'ada yana da karni sama da na rashin lafiya hanya ta ganewa ta biyu ta hanci kenan hanya ta uku jinin al'ada gogaggiyar mace ƙwararriya tana jin sa idan yana tafiya jinin rashin lafiya kuma ba za ta ji tafiyarsa ba to idan aka samu ɗaya daga cikin guda uku nan kin gano wannan jinin na rashin lafiya ne kin ga baki da matsala za ki sallah za ki azumi za ki kusanci mai gidanki idan kuma na ainihin haila ne to za ki dakatar da sallah kamar da shari'a ta ce wannan kika bi wannan to insha Allah za ki samu mafita to sai kuma a ce jinin ainihin tsakanin kwana biyu ya dawo to jinin haila da idan ya yanke hakika dan kwana biyu ba zai dawo ba sai dai in ba yanke waye ba sai dai kuma an lalura ta fara samun mahaifa din amma tsakanin jini sabo da wannan kusan aka samu kwanaki goma sha duk da matan kala-kala ne mata kala-kala ne wasu suna jinin al'ada mafi yawan matan duniya suna jinin al'ada kwana bakwai masu bin su a yawa masu yin kwana uku to daga nan ka samu tana kwana hudu wata biyar wata shida wata kwana daya wata kwana takwas wata tara wata goma wata sha daya har aje kwana sha biyar a nan malamai mafi yawa suka tsaya in dai wuce sha biyar to jinin rashin lafiya ne to amma mafi yawan matan duniya suna kwana bakwai ne suna kwana uku su suka fi yawa a matan duniya sauran sai waɗanda muka zana to in kin samu damar warewa to kin ji yadda za ki yi kuma in akwai malamai kusa da ke sai ke ci gaba da tambaya tunda don mai tambaya insha Allah zai samu fita kuma wallahu alam to wannan tambayar ta fito daga kamal idris inda ya ce malam mai yasa waɗansu idan suka suna karanta alkur'ani suka zo ayar ƙarshe sai su jata to a sallah ne ko a wajen sallah to kuma wanne ne dai ya halatta madda arin lissukun ya halatta a musulunci kai madda arin lissukun malaman kira'a sun tabbatar da wannan ko a cikin sallah ne ko a wajen sallah ne to cewa a ayar ƙarshe a nan ne tambayar take shi ma haka yake nufi to ayar ƙarshe ba mu da nassin da ya hana cewa ya hakan tun da muna da nassin ya halatta a yamar da sukun to ba ma da aya ko hadisin da ya nuna in an ware aya ɗaya ba za a yi ba saboda haka za mu bar shi a matsayin halar tun da ya halatta har sai mun samu dalilin da ya haramta alkur'ani ko hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an samu wannan magana ta kare amma in ba samu ba muna kan asali ya halatta a kira'a a yi madda adalin sukun ya halatta a musulunci to wannan kuma ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi malam tambaya ta anan ita ce shin mutum ya halatta ya yi jima'i da matarsa yayin da take bacci ko kuwa sai ya tashe ta shin idan ya tashe ta babu wani haƙƙi a kansa wannan tambayar ta fito daga usman usaini usman yana tunanin in bai tada ita ba ko ya shiga haƙƙinta to ai ba maganar haƙƙi abin da fa kawo ta kenan gidanka shine awwal duk abin da ka faɗa wannan shine makasudi saboda haka babu wani haramci kuma ta da itan shine daidai a gurinka ta da itan shine daidai a gurinta saboda me ai ku jinsiya ce bashariya lokacin duk da aka ce ainihin ma'aurata suna tare ai su biyun ne gaba ɗaya suke wa kansu amfani amfanin ɗaya yana tasiri da na ɗayan na ɗayan idan baya tasiri kai ma tasirin ɗayan su ya ragu amma yana tasiri gaba ɗaya a gurinku to shine cikakken abin da ake nema shine za ga in Allah ya tashi ikonsa sai ga ya bada zuriya a samu wani ya kama da uwa wani kuma sai ga yana hali na uba kama ƙala ta'ala amshajin na batalihi maniyin ake cakudawa in bata harraka ba in bata motsa ba ainihin maniyin ta da naka ya haɗu to a nan ne za a samu rinjaye tarjihi mai ƙarfi tunda Allah ya sa komai yana da sababi yana da ƙaddarawa ƙaddarawar Allah sai da maniyin namiji da maniyin mace za su haɗu Allah ya sadar da ɗan adam ba wai ba zai iya ba ya ma yi kafin ma namun amma me haka ya tsara yanzu kamar yadda mace ko mai take ci a duniya ko mai gatanta ko mai wadatarta ba wai ta samu ciki ba ba namiji ruwan nono ma ba ta samu ba sai da namiji wani sirri ne na Allah ko mai za ta ci mai gina jiki ta kama ruwan nono babu saduwa da namiji ba zai yiwu ba to haka Allah ya ga dama to haka shine idan za ka sadu da iyalinka ya kamata ko tana bacci ka tada ita kuma ko kama baka tada ita ma ai za ta shi ko baka tada ita ba amma tunaninka kai shi in ka haka saba Allah baka saba Allah ba shine tambaya da na to idan yayi misali ko yana baccin babu laifi kenan eh shine bai saba Allah ba ai ba ma zai yi yun ba ma ba zai yi yun ba ma a ce har ya gama bata sani ba ba zai yi ba wannan tambayar ta fito daga maman nazifa daga turai ta ce malam wace addu'a zan ke yi wa yaro na domin ya ringa fahimtar karatu da sauri ina da ɗa ya kai shekara goma sha hudu a duniya amma baya saurin fahimtar karatu na addini da na zamani shin wace hanya zan bi duk da kasancewar ina tashi cikin dare in yi sallah in yi addu'o'i kuma shi ma ina sa shi yana yi hmm. amma har yanzu babu wani sauyi to ai da hanyar da za zaki bi sai dai a ƙara maki ƙarfi tunda kina addu'a ba hanyar da tafi wannan amma abu ɗaya da zaki gano cewa arziki Allah ya kasa ya ba kowa nasa wani Allah ya masa ƙarfin fahimta wani kuma yana da launin fahimta to in mai launin fahimta Allah ya halicci ɗanki to sai dai ba za a hana ki waccan addu'a ba sai abu na gaba kuma ya zamanto akwai nacin kai shi makaranta ɗin kuma a riƙe addu'a wannan in babban mutum ne hanyoyin da ake samun ilimi jin tsoron Allah yana sa a samu ilimi to shi bai ma kai wannan zangon ba amma ki gano dai cewa Allah ya kasa kowa da halittarsa in halittarsa ba mai karɓar karatu bace ba to zai samu wanda Allah ya bashi wancan da ke kwaɗayi ba zai samu ba in kuma Allah ya kaddara zai yana da rabo ya samu to ta hanyar naci sai ya tarar da wannan rabon nasa amma ki gano dai halitta da Allah ya yi akwai wani shi haka Allah ya kansa kamar rikoda da ya ji karatu da ya dauke shi ko me ake yi kuma iyayen ba su damu ba kuma shi ma bai sani ba amma bai wace Allah ya masa to in dai ba irin wannan aka samu ba to in Allah ya saddara sai dai a cigaba da kai shi makaranta kuma a cigaba da addu'ar in yana da rabo zai samu iya rabansa ke dai tunaninki da kwaɗayinki mai kyau ne kuma ibada ce gurin Allah fatan ɗanki ya zama malami wannan ibada ce mai zaman kanta. a wannan sakon ya fito daga wata bayarwar Allah ba ta bayyana sunanta ba amma daga ƙasar Saudiya ta aiko mana wannan sako ta ce malam tana neman mijin aure idan an samu za a iya sanar da ita ko ta kafar wannan hanya ce to ai malama ai shi daga cikin sharuɗan aure ai sai an samu ma'aurata ke kuma zama mu san ki ba ba mu ganki ba ba mu san ki ba me za mu cewa mai aure wannan sai kin bayyana kanki tukunna ta hanyar haka sa'in nan mu shiga wannan aikin amma yanzu ana maganar maganar aure tukunna rukunansa tukunna ma'auratan to inda mun ce akwai mace da za a aura wace ce ba saboda haka dole sai kin bayyana kanki ta hanyar da ta dace mun san ki mun san wace ce ina za a nemi ke ina kuma za a nemi tarihin ki to shine za a iya gaya wanda shi ma yace yana son in an samu matar kirki a haɗa shi da ita wannan abu ne mai sauki hukumar hizba alhamdulahi a cikin ayyukanta a kashi ɗari kusan kashi saba'in ko tamanin kan auratayya ne na san kina da labari ko mutane sun sani a gwamnatin wannan gwamnatin jihar kano ta aurar da mace dubu ɗaya da ɗari biyar da wani abu lokaci ɗaya to bari ke kwaya ɗaya kina yar kano ki shigo kano ɗin insha allahu za a sama maki daidai da ke kuma ko a hakan ma za mu taima maki da addu'a Allah ya haɗa ki da mutumin kirki ko a Saudiyan ko a Kano ko ma ina ne amma ba zai yi ba da dole sai an san wace ce za a aura to kusan abin da ya sauwaka kenan cikin tambayoyin da za mu samu karanta a wannan lokaci ga duk wanda yake bukatar aiko da tambayar sa zai iya aikowa akan lamba tara lamba 0800 shida ga waɗanda suke kasashen waje kuma plus biyu uku hudu takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida malam sai kai sallama da masu kallon mu zuwa lokaci na gaba kafin sallama muna isar da sakon cewa wannan sako daga muke aikowa daga ainihin najeriya kuma daga kano wannan kamfani na maɗaba'ar matashiya muna fatan wannan sako allah ya sa isa daidai a kunnen musulmin duniya kuma allah ya sa su fahimce shi allah ya sa su karba su nemi kama wannan tasha su nemi ainihin mujallar matashiya domin za ta amfanar da su duniya da lahira muna so mu tabbata wakilan manzon allah sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama dan uwanku a musulunci muke sallama muhammad tukur mulki rijiyar lemo sai karo na gaba idan allah haɗa mu assalamu alaikum warahmatullah to masu kallon mu baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan bayan kallo a wannan tasha ta youtube da sunan mujallar matashiya za ku iya karanta waɗannan amsoshin tambayoyi a kafar yanar gizo wato mujallar matashiya.com.ng har ila yau za ku iya kallon wannan shiri a can sannan kuma za ku iya karanta a mujallar da muke fitarwa sau ɗaya a duk farkon wata cikin harshen hausa a madadin malam da ya yi muku sallama da ku sai jami'in da ya ɗaukar mun hoto ahmad haisan buhari ni da na gabatar abubakar murtala ibrahim nake cewa musalu sadu a shiri na gaba